A jiya laraba ne shugaban kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya nemi gafara akan kuskuren da kamfanin ya yi wajen kare bayanan mutane sama da miliyan hamsin da ke amfani da shafinsa. Ya kuma yi alkawarin ɗaukar kwararan matakai domin kare sake aukuwar hakan. katafaren kamfanin na ci gaba da fuskantar bincike daga gwamnatocin afirka da na birtaniya akan zargin da ake yi na bari shahararriyar cibiyar binciken harkokin siyasa ta yi amfani da shafin wajen daukar bayanan jama'a da ya taimaka wajen zaben shugaba donald trump a shekarar 2016 a amurka ya ce wannan ba karamin rauni ba ne daga gare ni ina mai matukar ba da haƙuri alhakinmu ne mu kare bayanan jama'a a cewar mark zuckerberg shugaban kamfanin facebook a wata hira da ya yi a kafar yada labarai ta cnn ya kuma bayyana cewa kamfanin ya yi kwakwaran bincike kan manhajojin kamfanoni da dama suke amfani da shafin wajen ɗaukar bayanan mutane da kuma ɗaukar ƙwararan matakai wajen tabbatar da rashin sake aukuwar lamarin. Ko da shike shugaban ya bayyana cewa kamfanin ba zai hana ko rage tallace-tallace daga kamfanonin ba, amma zai tabbatar da kare bayanan jama'a daga ƙarshe ya bayyana farin cikinsa a gaban 'yan majalisar amurka yayin da yake bayani kamar yadda suka bukaci ya yi To shirin fasaha kenan daga Hafsat dan mai soro. Ana tare da dandalin VOA daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga shirin ilimi. ilimi mabuɗin rayuwa. Shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a shirin mu da ya gabata a tattaunawa ta musamman da muke yi da malama Fatima Muktar, ɗaliba da ke ƙoƙarin kammala karatunta na digirin farko a ƙasar Birtaniya. Ta yi mana bayanai da dama dangane da abubuwan da take ƙoƙarin cimma a rayuwa. To za a ga cewar 'yan mata da dama musamman a gida Najeriya ba su cika damuwa da zurfafa karatu ba musamman wasu da sun gama makarantar secondary ko kuma wasu da sun gama jami'a digirin farko ba su damu da zurfafa karatu ba wannan me yake nunawa ga ci gaban mata da kuma tattalin arzikin ƙasa eh, ya kamata dai a ce mata da yawa na ƙoƙarin su ƙara karatu saboda ko Allah ya ce you should get knowledge wherever you can. So I think it's only proper in mutum ya samu ilimi so say yes. I'm ilimi from different universities. So mutum zai samu different perspectives to certain opinions. I think it would uh, make the world a better place and women would have uh, more rights in Nigeria than they do right now because uh, mostly men is leading every sector in Nigeria. To a matsayinki na wadda ta karanci tattalin arziki, me kike gani koko ta kike ganin ilimin 'ya'ya mata zai taimaka wajen ci gaban tattalin arzikin ƙasa da kuma ci gaban ita al'ummar wannan yankin? Um, kamar yadda na ce dai yadda maza ne mostly ke leading inspectors a Nigeria mata suka yi kokari suka ƙara samun ilimi there would be more positions for female ba leaders ba female counterparts dai yanzu za a samu uh, different opinions daga maza da mata i feel like in aka samu haka hearing from both sides zai sa a samu more, more efficient da an ji daga side in maza an ji daga side in mata sai a samu a specific point and equilibrium that would uh, with abin nan both sides in. A menene kira da zaki musamman ga 'ya'ya mata da suke da sha'awar zurfafa karatu amma kila tunanin suna so su yi aure ko ko tunanin cewar auren zai iya hana karatunsu ko karatun zai iya hana aurensu wani irin kira zaki gare su don su cire wannan tunanin tunda an ce karatu baya hana aure aure baya hana karatu. Eh gaskiya I I go with you aure baya hana karatu kuma karatu baya hana aure mutum na iya yin both at the same time but um I think matsalan da suke gani is in sun yi aure mazajen da suka aura ba za su ba su ci gaba da karatu ba or something and uh, in the long run you're supposed to uh, obey your husband or your parents when su parents in suna the, da ƴaƴansu gama secondary ko jami'a karatu kawai su je but um, I feel like accounted mazajen so. ko eia, have to look more into the academic side of abubuwa don su bar matan and matan can also speak up for themselves by wai su duk abin da aka ce musu su yi su yi in suna so su yi wani abu they should voice out their own opinions without being scared za a ce musu wani abu